a nan jihar borno a garin maiduguri a wannan yammaci na ranar na wacce rana ke ranar lahadi takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wadda ta zo daidai da bakwai ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin surat yunus mun kwana akan aya ta ɗari da hudu za mu dawo kanta domin mu kare tafsirin ta ba lokaci mana halinsa amma kafin mu shiga karatun waɗannan ayoyi da suka rage mana a cikin wannan sura za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da suka zo hannu akwai wanda yake tambayar hukuncin cire takalmi domin za a gaishe da wani babu shakka wannan baya daga cikin ladubban gaisuwa idan za ka gaishe da mutum sai ka cire takalminka sai dai idan ka same shi ne a zaune a kan shimfiɗa ka cire takalminka domin ka zauna a inda yake ko gaisa wannan ba wani abu amma yana tafiya akan hanya kana tafiya don za ka gaishe shi kawai ka cire takalminka ka bar guri guda ka gaishe shi wannan baya daga cikin ladabin da musulunci ya koyar a wannan kuma shi kuma yake tambaya yake cewa menene ah, mace ce wacce ke haila hailatar kwanaki bakwai take yi wani lokuta ma takan yi kasa da kwanaki bakwai din to amma a wannan azumin a wannan watan sai ya kasance ta yi kwanaki bakwai har ta wuce sama da bakwai din ta ƙara uku kuma haila ta ci gaba da zuwa to yaya hukuncin wannan jinin zai hana ta yin azumi ko ba zai hana ta ba babu shakka matar da take da al'ada sananniya tana da al'ada sananniya idan jininta ya wuce wannan al'ada sananniya a magana mafi rinjaye shine wannan jinin na na istihaza ne ba na haira ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa hamnat bintu jahsh yake cewa da'i salata ayyama aqra'iki ki bar sallah kwanakin da kike yi wato kwanakin ki na haila don haka idan kwanakinki na haila suka wuce kwana shida ko kwana bakwai ya ce da ita sosai yi sai ki salla sallah a ki wanka ki sallah abinda ya rage na watan kwana 24 ko kwana 23 sauraka matar da take da al'ada ba kuma al'ada take ta rikice mata ba to waɗannan kwanaki da ta san tana yi su ne ta na haila sai dai idan al'ada ta rikice mata to wannan za ta yi amfani da sanayya ta da siffar. jinin shi kansa idan za ta iya tantance jinin al'ada da wanda ba jinin al'ada ba to sai ta yi amfani da sifar jini din idan kuma hakan ma ba za ta samu ba to sai ta koma ga al'adar mafiya yawancin abin danginta duba cikin yan uwanta yayyanta ko kannanta mata yaya suke yi kwanaki nawa suke yi to sai ta yi amfani da wannan wannan shi ne hukunci abinda duk ya wuce wannan shi kuma za a ɗauke shi ne a matsayin jini ne na rashin lafiya ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta sallah ba illa iyaka duk kowace sallah za ka yi mata alwalarta ta ta kanta wannan kuma yake cewa yaya sallar matafi a bayan mazaunin gida wato shi ne mamu shi kuma mazaunin gida shi ne liman a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan matafiyi ya bi mazaunin gida to zai cika ne wato zai cika kamar yadda mazaunin gidan zai cika haka abdullahi dan abbas ya ce sunnatu abin qasim ce wanda ita ce sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan mazauni a matafiyi ya bi mazauni shine sai ya cika sallar ta kamar yadda wato shi kansa mazaunin yake yi ba daidai bane yadda wasu ke cewa idan raka a hudu ce aka sallaci a biyu sai ya zama shi sai an gama biyun sannan ya sallama ko kuma a'a idan an gama biyu kenan shi sai ya sallama shi ya tafi sa abinsa ko kuma a'a ya bari sai an yi biyu saura biyu sai ya shiga a yi biyu da shi wannan duk ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnatu abul qasim wanda abdullahi dan abbas yace shine idan idza sallal musafir khalf al muqim an yutimma idan matafi ya bi mazaunin gida sallah to sunna shine ya cika shi sai kuma wanda shi kuma yake tambaya akan riskar sallar juma'a mutum ne ya zo liman ya gama komai da komai wato ya gama hudu ba sallar abin da ya rage ta hiya kawai ta rage sai ya shiga aka sal aka yi wannan tahiya da shi aka yi sallama to ya riski juma'a ko bai riska ba A nan maganganu uku ne na malamai wasu suna cewa ana riskar juma'a da riskar kowane bangare nata ka wanda ya riski zaman tahiya ya riski wani bangare na juma'a wannan ra'ayin abu yusuf da abu halifa ne akwai waɗanda su kuma suke cewa a'a sai ya riski raka'a guda wato sai ya riski ruku'u domin da riskar ruku'u ne ake riskar raka'a in ya riski raka'a guda to sai ya cika shi idan bai riski ruku'u ba na raka'a ta biyu to wannan zai sallace ta ne hudu bayan liman ya yi sallama zai tashi raka'a hudu ma'ana ya sallaci azhar domin abin da din ta kuɓuce masa wasu ma malamai suka tsananta suka ce sai idan ya riski hudu ba idan bai riski hudu ba ba to bai riski juma'a bai riski juma'a ba to amma magana ta tsakiya ta biyu ita ce magana da tafirin jayi galibin malamai ita suka fi faɗa amma wasu daga cikin sahabbai irin sai na ibn umar da anas ibn malik da wasu daga cikin tabi'ai irin su mujahid da sauransu abinda suke faɗa kenan ana riskar juma'a ta hanyar riskar raka'a ɗaya in ka riski ruku'u na raka'a ta biyu to ka riski juma'a amma idan ruku'u na raka'a ta biyu ya kubuce maka to juma'ar ma ta kubuce maka sai ka sallace ta sallar azhar wannan kuma yace yana so a fahimtar da shi ma'anar hadisan nan guda biyu man aza ahlal madinati azahum Allah wa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala 'adl da hadisin ده حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجه واللفظ muslim hadisan duka guda biyu sahihai ne hadisin farko yana magana ne akan falalar madina da falalar zaman madina da kuma girman laifi a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya cutar da mutanen madina shi ma sai Allah ya cutar da shi kuma la'anar Allah da ta la'iku da mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansa kuma ubangiji ba zai karbi farillar sama ba zai karbi nafilar sama wannan shine abin da hadisin yace wannan yana nuna maka girman yin laifi a garin madina musamman ma idan mutum ya taba haƙƙin wani a garin madina babu shakka zai gamu da la'ana ta ubangiji da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya hadisi na biyu hadisin anas dan malik wanda yana cikin bukhari da muslim yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zagaye matansa wato yana zuwa ga matansa su duka a dare guda ɗaya kuma ya yi wanka sau ɗaya wato shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama raba kwana bai zama dole a kansa ba ba dole bane annabi sallallahu alaihi ya raba matansa kwana wanda yana daga cikin khususiyya ta shi abubuwan da ubangiji ya keɓance shi da shi saboda haka yakan zai kewa matansa gaba daya su tara a dare daya abin nan a dare daya kuma ya wanka daya wanda yana nuna wanka daya ya isa abinda malamai suke faɗa kenan dangane da wannan hadisin wannan kuma yake cewa shi ɗalibi ne da yake karatu a school of, of health uh, school of health technology ya ce akwai kudin da 'yan service commission suke ba wa ɗalibai idan sun nuna takardar sun samu aiki to shi ba ya karɓi wannan kudin duk da cewa bai samu aikin ba amma ya karɓi kudin to wannan kudin da ya karɓa ya halatta ya ci ko bai halatta ba idan kudin an ware shi ne don wasu kai kuma ka je kai karya ko ka wata hanya da wata dabara ka samu wannan bai halatta gare ka ba domin ga waɗanda aka ware kudin saboda shi kai kuma ka je kai wannan karyar don a baka don haka in ka karba ma sai ka mayar sai kuma wannan da yake tambaya game da aqidar ahlus sunna wal jama'a cewa shin wai aqidar su wato aqidar cikin abin nan yana daga cikin aqidar su su kira ƴan shi'a kafirai ko ƴan wuta kuma a gaya masa in a rarrabe raban ƴan shi'a shin akwai wanda ba sa zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a matsayin mutum musulmi ya zai ɗauki ko yi mu'amala da waɗanda suke ƴan shi'a to a aqida ahlus sunna wal jama'a ba sa nuna wani mutum su nuna wani suke wani can ɗan wuta ne ko ga wani can kafiri ne sai dai su faɗi aiki sai aiki kaza ko aƙida kaza ko magana kaza kafirci ce wannan kuma idan Allah ne ya ce abin kafirci ne ko manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce abin kafirci ne ga babu wani wanda ya isa kuma ya canza abin akala ko ya canza masa suna tilas ne abin da yake kafirci a ce da shi kafirci ne a shi'a babu shakka sun kasu gida-gida rabe-rabe da yawa kamar yadda kuka san dukkan wata bid'a ba za ku samu ta yi rasta da yawa ɗariƙu ce da dama to hatta shi an ci shi ma wato ɗariƙu ne da dama amma shi adda ta fi shahara wanda kuma ita ce ake ƙoƙarin dasa ta a ƙasar nan da ƙarfi da yaji ita ce shi'ar rafida shi'a ta imamiyya baƙar shi'a ɗin mai baƙin dafi wanda take da mugun nufi wannan ita ce ake kokarin dasa ta a ƙasar nan ita ce aka kwaso ta iran wannan ita ce ake kira shi al-imamiyyah al-isna ashariya wato shi'a masu limamai goma sha biyu waɗanda suke tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yin makarƙashiya ga na ali suke tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da cin zalin ahlul baiti suke tuhumar manya-manyan khulafa'u da cewa miyagu ne sun yi ainihin sama da faɗi da khilafa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta aliyu ta aliyu radiyallahu ta'ala anhu suka kwace suna zagin sayyidina abubakar da umar da uthman suna ma kafirta su domin a gunsu waɗannan kafirai ne suna kafirta matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman aisha da hafsa suna zagin su suna la'antar su sun mai da la'antar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani bangare ne na addinin su duk wani dan shi'a da zai gaya maka a nan kasar ya ce ba sa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko dai bai san shi'ar da aka sa shi a ciki ba ko kuma taqiyya yake yi akwai abin da suke cewa taqiyya shine ka rika boye aqidar ka kakkar fito da ita sarari don sun san mugun dafi ne mugun mugun iri ne ba kowa ne zai yarda da su ba to yana daga cikin abin da suke ce taqiyya din nan wani rukuni ne daga cikin rukunin addinin kusan suna cewa shine kaso ainihin tara cikin goma na addinin taqiya ɗin shine a boye maka abin da yake ba shine a zahiri ba to saboda ko dai yana maka taqiya baya so ya gaya maka cewa akwai wannan ko kuma a'a bai ma san shi'ar ba amma ga wanda ya san shi'a littafan su cike suke da zagin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da tsine musu da la'anta su kusan wannan a gurin su rukuni ne daga cikin rukunin shi'anci to wannan banda wannan akwai miyagun aƙidu da shi a ta ƙunsa kamar sifanta a imma da sifofi na ubangiji duk wanda ya ɗauki littafin usulul kafi usulul kafi a gurin shi kamar ka ce a sayul bukari ne a gurin sunna kada ma ka buɗe ciki kawai ka tsaya ka dubi abubuwan da littafin ya ƙunsa a cikin Ka kaga irin babubbukan da ake da su kaga babin babi wanda yake magana akan annal a'immata ya'lamuna al-ghaib ya'lamuna ma kana wama سيكون wama لم يكن لو kana كيف يكون duk sun san wannan cewa limaman su sun san gaibi sun san abin da ba a yi ba sun san abin da aka yi sun san abin da ba a yi ba in za a yi shi ya za a yi shi da sifanta a imma da cewa wato da su aka da su aka halitti sama da ƙasa da sauran sifofi miyagu wanda sifofi ne na Allah amma sai a ɗauka a bawa wato wasu daga cikin a'immarsu to duk irin waɗannan maganganu ne na kafirci sannan ga gasu su suka fi kowa wato bautar kaburbura dan la'anta da lalacewa hatta kabarin abu atal majusi abu atal majusi wanda shine ya kashe sayyidina umar duk shekara idi ake yi biki ake yi a je daidai kabarinsa a yi biki gagarumi wai ana tunawa da shi gwarzo ne jarumi ya kashe sayyidina umar duk da cewa ba majuse ne fa sai da umar lokacin da aka kashe shi a lokacin da aka soke shi ba yana cikin jini a gidansa da aka zo yake tambaya ya ce wanda ya soke ni din nan musulmi ne ko aka ce ai abu lulu asali arne ne to daman ya san shi sai ya ce allah na gode maka da baka sanya ajali na a hannun wani musulmi ba to amma wannan mutumin girmama shi kake matukar girmamawa an yi masa babban kabari a iran ni ban ma san yadda aka gawarsa ta dawo iran ba tunda a madina aka kashe shi waye ya dauki nauyin daukansa daga daga abin nan ya mai da shi ya mai da shi faris an yi babban kabari an rubuta kabarin abu lu'lu'a zuwa ake a yi biki duk shekara na tunawa da wannan gwarzo a gurinsu Kaka duk wannan aƙida ce wacce take ba ta musulunci ba aƙida ce ta kafirci to wannan bayani ahlus sunna duk suna yi don haka ahlus sunna suna karkata shi'a akwai waɗanda suke jahilai ne kawai gaya musu ake yi ai shi'a shine girmama ahlul baiti da san iyalan manzon Allah da girmama su da kawai iya abin da ake gaya musu kenan haka sai suka bi suka ce to ai iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a girma su akwai musulmin da baya san iyalan manzon Allah ko ba zai girmama su ba akwai haƙƙi na iyalan manzon Allah haƙƙi na musamman akan wuyan kowane musulmi to wasu wannan kawai ake gaya musu a ringa ba su kissoshi da tarihi na ƙarya cewa an yi wa an yi wa Fatima kaza an yi wa Hassan da Husaini kaza an yi wa Musa kaza da kaza to da haka aka ja wasu musamman mutanen ƙauye dan sun fi shiga gurin da ba ilimi mutanen ƙauye ba su san kowai ba sai a je a ta ba su irin wannan kissoshi ana ta sa su koke-koke Musamman aka haka sai su karɓi wannan addinin ba su sani ba to kaga wannan ba za ka kafirta su ba abinda za ka yi musu shine ka bayyana musu cewa abin nan da aka ba su an ba su shi a dunkule ka fito ka yi filla filla da shi su ga irin muguwar hajar da take ciki ba za ka kafarta su akwai waɗanda kuma suke sun san abin da suke yi littattafan ma suna da su sun karanta sun gaggani amma sun dage akan aƙidar to wannan ba su da wani uzuri shi yasa malamai na sunna suke bambance tsakanin awamu shi'a da kuma malamansu babu shakka malaman su su kafirci ne kuma wannan waɗannan malamai kafirai ne don haka ba za a bi su sallah ba ba za a komai tare da su ba kuma sallar su ma daman ta sha banban da taka in ba ka bi su sallah to za su ba da kai domin za ka zo ga yadda ake abuwa ka ga kawai sun sha kwana don haka sallar su daban tamu daban babu wani abu na shi'a da muka yi kama da su don haka magana akan shi'a abu ne wanda yake da faɗi kwarai da gaske a wasu wani lokuta idan wasu ayoyi muka biyo ta kansu wanda suke da alaka da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama za mu bayyana wannan za mu tashi akan aya ta 104 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين Allah maɗaukakin sarki yake cewa manzansa sallallahu alaihi wasallama qul kace ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in har kuna shakka dangane da addini na fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah to ba zan bautawa waɗanda kuke bautawa ba Allah ba walakin a'budu Allah yatawaffakum sai dai zan bautawa Allah wanda shine yake karɓar ranku wa umirtu an akuna min almu'minin kuma an umarce ni in kasance daga mu'minai wato kamar yadda muka ce bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama yaye dukkan wata shubuha ya gama ba mu labarin annabawa kamar annabi Nuhu da annabi Musa alaihi salam wanda labarin su halin da suka samu kansu a ciki yayi kama da halin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya samu kansa a ciki a garin Madina sai ubangiji kuma yake khatima ta wannan sura ake rufe wannan sura da ainihin shela ta gaba daya annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya umarce shi da ya yi mafasala ya ja layi tsakanin shi da waɗancan mutane masu dogewa akan kafirci ya ce ya ku mutane in kun kasance cikin shakka bisa ga addini na ni ba na shakkar abin da Allah ya mun wahayi da shi ba na shakkar annabcin da Allah ya bani domin wajibin kowane annabi ne ya fara gaskata kansa kafin wani ma ya gaskata shi fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah ba zan bauta ma waɗanda kuke bautawa ba Allah ba walakin a'budu Allah zan bauta wa Allah allazi yatawaffakum wanda yake karɓar ranku me yasa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta wato kansa da wannan sifa a cikin wannan siyaki shi allazi yatawaffakum Allah allazi yatawaffakum walakin a'budu Allah allazi yatawaffakum malamai sun ce akwai hikimar da ta sa ubangiji yawa ya ambaci wannan sifar ita kadai duk da cewa Allah yana da sifofi da dama amma aka faɗi sifarsa ta kasancewarsa mai karɓar rayukan bayansa lokacin da ajalin su yayi na farko kasancewar wannan sifa tana nuni zuwa ga sifar ubangiji da da da da ta cewa shine mahalicci kamar yadda yake kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un sifa ce da take nuna cancantar abauta wa Allah domin shi ne ya halicce ku daga babu sannan kuma yake karɓar ranku lokacin da ajalinku ya ƙare sannan kuma daga baya ya kuma raya ku sannan zuwa gare shi ake mayar da ku gaba ɗaya kaga wannan sifa ce da babu wani wanda yake da ita in ba Allah ba shi ne ya samar daga babu kuma wannan abin da ya samar yakan kuma har ila yau ya rasar da shi sannan kuma ya sake samar da shi ashe ubangiji shi yake da wannan sifa gumaka da duk abin da kuke bautawa ba su da waɗannan sifofi shi yasa ya ambaci wannan sifa domin tana nuni zuwa ga sifar halitta tun daga farko da kuma mayar da halitta bayan mutuwa ko kuma an ware wato mutuwa da an a cikin wannan siyaki saboda kasancewar mutuwa yana daga cikin mafi tsananin abin da ɗan adam yake tsoro to a can baya ai suna neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaggauto musu da azaba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ambatan ubangiji wanda yake bautawa sai yace ubangijin da nake bautawa shine mai karɓar rai saboda haka idan kuna kiran azaba ne to shine mai yin wannan azaba in kuna jin cewa wato kamar in kun mutu ba za a dawo da ku to shi ke karɓar ranku saboda haka shi zai dawo da ku wato annabi sallallahu alaihi wasallama an umarce shi da ya ware ambatan mutuwa a nan domin ta zama wa'azi ta zama tsoratarwa da firgitarwa gare su sannan ya ce wa umirtu an akuna minal mu'minin kuma an umarce ni in kasance daga cikin muminai wato an umarce ni in zama mumini in kasance cikin masu sifa ta imani wannan yake nuna maka cewa imani ba zai ainihin gaskata ba sai ayyukan zahiri sun gaskata shi idan mutum ya ce shi mumini ne to wannan kalmar ba za ta gaskata shi mumini ba ne sai idan an gan shi yana aikata ayyuka na zahiri ayyuka na kwarai an gan shi yana sallah yana azumi yana zakka yana ayyukan da Allah ya ce ayi to wannan shi yake nuna shi mumini ne shi yasa a nan aka gabatar da batun ibada walakin a'budullaha sannan kuma aka ce wa umirtu an akuna minal mu'minin dan a nuna maka cewa imani tattare yake da ibada ibada din nan ta zahiri ita ce take yi wa imanin kawa ita ce take masa ado idan babu idan babu ita to babu imanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni in kasance cikin waɗanda suke muminai sannan ya faɗi kaidi na hudu wa an aqim wajhaka lid-dini وعن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين نعم يتي وأن أقم وجهك للدين حنيفا kuma ka tsayar da fuskarka ga wannan addini hanifan wanda kana mai karkacewa dukkan wata barna wala takunanna minal musulki kada kuma ka kasance lalle kada ka kasance daga cikin masu shirka kada ka zamo daga cikin masu shirka wato idan kuwa kula Allah ya umarci Allah da farko za a abubu da fi da ta'abu da fi da bara'a صفة صفة وأريد أن أقول من المسلمين بما تقول وأن أقول وجهك للمسلمين بس الله أقول تمكين أتى على سياق الخلف وجلس لتقوم بالتبرع والنية إلى الله عليه وسلم على تبرع الشيء ده أنا هنا جاي أقول رواية لا يكون وأنت أنا لم الإخلاص أنا لم الإخلاص في إيمانك ana nufin ikhlasi a cikin imani wanda ita ce sifa ta hudu an yi amfani da iqamatul wajhi aka ce wa an aqim wajhaka domin dukkan mutumin da yake fuskan yake so ya ga abu gani na hakika to yakan fuskance shi da fuskarsa yakan sa shi a gaba ya tsaya ya kura masa ido ya kare masa gani to nan ne zai iya bada labarinsa bisa ga hakikanin yadda yake wanda duk yake kallon abu amma yana waiwaye waiwaye to wannan ba zai iya baka labarin hakikanin abin ba to ana gaya masa cewa addinin nan nashi ya tsantsanta ainihin tawajjuhinsa fuskantar da fuskarsa zuwa ga wannan addini kada wani abu ya ɗauke masa hankali kada wata hada-hada ta duniya ta sa ya ɗauke fuskarsa daga kan addinin nan ya tsaya kan addinin nan kam tare da tsantsanta bauta ga Allah saboda haka iqamatul wajhi lid-din ana nufin ikhlasi ga shi wannan addini ya yi addinin dan Allah ba dan kowa ba kada ya waiwaya ya duba ya ga me zai samu ko me zai rasa shine wa an aqim wajhaka lid-din hanifa kuma idan aka sanya abin asigar umarni kamar kamar ka ce gashi nan tare da su Allah yana ba shi umarni cewa ka yi kaza tun daga nan su ma za su sare za su fitar da ran cewa babu ranar da zai bautawa abin da suke bautawa babu ranar da zai saki addinin sai koma nasu domin ga wahayi yana cewa da shi wa an aqim wajhaka lid-dini Halifa. kuma ana gaya masa yayin shela ya faɗi wannan ba kowa ya ji Allah ya ce wala takunanna minal mushriki kada ka zamo daga cikin kuma lalle kada ka zamo daga cikin masu shirka annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai yi shirka ba hashahu an yushrika billahi shay'a ubangiji ya tsarkake shi sai da ubangiji ya zaɓe shi sannan ya bashi manzanci Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalata ubangiji shi ya fi kowa sanin ina ya kamata ya sanya manzancinsa Allahu ya tsafi min mala'ikatu rusulan wa minan nas ubangiji shi ke zaben manzanni daga cikin mala'iku daga cikin mutane don haka sai da ya zaɓo annabi sallallahu alaihi wasallama zaben ubangiji ko ba zaben tumin dare bane don haka babu yadda za a yi annabi ya yi shirka to kamar yadda muka faɗa a baya irin wannan hani ko da an fuskantar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ana nufin al'ummar sa domin kai ka ji girman hanin kamar yadda Allah ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah yayi wahayi zuwa gare ka yayi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka cewa lallai tabbaci hakika idan kai shirka aikin ka zai rushe kuma za ka waye gari daga cikin hasararru to kai daga jin wannan magana ana fuskantar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama za ka tsorata idan har Allah zai gaya wa annabinsa haka ya ce da shi idan ya yi shirka aikinsa ya rushe ka ga ghairuhu min babi aula wa aula wa ahra wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi kamata ya yadda cewa in ya yi shirka aikinsa zai rushe domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayinsa da martabarsa ga abin da Allah ya ce masa sannan Allah ya ce da shi wala tad'u min dunillah wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka kuma kada ka kirawo wani ba Allah ba abinda ba zai amfane ka ba ba kuma zai cuce ka ba fa in fa'alta kuma har idan kai haka fa innaka idan to kai har idan haka ta faru min az-zalimin kana cikin az ubangiji ya ci gaba da fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin ɗaiɗaikun al'umma mu ake nufi da wannan magana wala tad'u anan zamu ga wato fi'ili ne yazo bayan nahayi la la annahiya ce ta shiga cikin fi'ili duk sanda da la annahiya ta zo cikin fi'ili to tufidul umum domin shi wannan fi'ili din nan hadathun ne na kira duk sanda na kira kuma ta zo bayan nahayi ko bayan bayan abin nan bayan nahayi ko bayan shar'i fa innaha tufidul umur ko bayan nafi fa innaha tufidul umur ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya kirawo anan yana da umumin dukkan wani nau'i na du'a addu'a iri biyu ce akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala du'a'ul ibada shine abin da ya shafi ayyuka na bauta sallah azumi zakka duk waɗannan du'a'ul ibada ne akwai du'a'ul mas'ala yayin da zamu daga hannu muna roƙon Allah ka yi mana kaza ka ba mu kaza ka ije mana kaza ka raba mu da kaza wannan du'a'ul mas'ala ake ce mata to dukkan du'a'ul du'a'ul mas'ala tatadammanu du'a'ul ibada wa du'a'ul ibada yastalzimu du'a'ul mas'ala saboda haka a hada suke a kulle suke duk inda aka samu du'a'ul mas'ala to du'a'ul mas'ala ta kunshi du'a'ul ibada domin lokacin da ka roƙi kake daga hannu kana roƙon Allah din ai baka roƙe shi ba sai da ka ji cewa ya isa kuma shine abin bautawa don haka wannan roƙon naka sai ya zama bauta kaga duk inda aka samu du'a'ul mas'ala to du'a'ul ibada yana ciki wato ya tazammanu du'a'ul ibada ya dullo du'a'ul du'a'ul mas'ala يدل على دعاء العبادة بطريقة التضمن لو أن سكسا طرق الاستدلال wannan kuma ita kuma du'a'ul ibada tastalzimu du'a al-mas'ala duk sanda aka samu du'a'i na ibada wato sallah azumi zakka abinda muke yi na gabbai na ayyukan ibada to wannan kuma yana da luzumtar du'a ta mas'ala domin duk sanda kai sallah kana rokon ubangiji ne ya karɓi wannan sallah duk sanda kai azumi kana fatan ubangiji ya karba ya sakanka maka ya baka wani abu a sakamakon abin da kake ko to kaga ashe kenan du'a'ul ibada shi ma a cikin sa akwai du'a'ul mas'ala saboda a hada suke duk inda du'a'ul mas'ala ta zo to akwai du'a'ul ibada a gurin duk inda du'a'ul ibada ta zo akwai du'a'ul mas'ala a ciki to da Allah ya ce wala tad'u kamar ya ce la du'a li ghairillah babu wata addu'a sawa'ul du'a'ul ibada ko du'a'ul mas'ala ba a roƙon wani Allah ba a bauta ma wani Allah fala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka ma dinnan a tashmalu al-uqala wa ghayra al-uqala a ta kunshi masu hankali ta kunshi mala'iku ta kunshi annabawa ta kunshi salihai ta kunshi waliyai ta kunshi duk wani wanda yake mutumin kirki da wanda ma ba da kirkin ba ma ta kunshi shi haka nan ta kunshi gumaka ta kunshi bishiyoyi ta kunshi duwatsu ta kunshi duk wasu abubuwa jamadat da ake bauta ba Allah ba saboda ka kal lafazin ma ya kunshi dukkan waɗannan to kada ka kirawo dukkan wani sawa'un annabi ne mala'ika ne waliyi ne salihi ne ko kuma dutse ne ko wata ƙorama ce ko wata itaciya ce kada ka kirawo ma la yanfa'uka wa la abinda ba zai amfane ka ba ba zai cuce ka ba fa in fa'alta in har kai haka za ka kira wani ba Allah ba alhalin ba zai amfane ka ba zai cutar da kai ba fa innaka idan min az-zalimin to in kai haka kana daga cikin az-zalimai Allah madaukakin sarki ya hana wannan al'umma ta fuskanci wani abu da bauta ba Allah ba ta fuskanci wani abu da roƙo ba Allah ba ubangiji ya ya haramta alistighasatu bil makhluq fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah a nemi agajin wani halitta cikin abin da babu mai iya shi sai Allah domin alistigasa akan yi istigasa bil makhluq fi ma yaqdiru alaihi fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwi mutum na iya neman agaji da taimakon wani mahaluki cikin abin da zai iya yi maka kamar yadda kissar annabi Musa alaihi salam take karantar da mu fasta za fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi kaga anan abin nan wanda yake daga cikin jama'ar annabi Musa Isra'ili ya nemi agajin annabi Musa lokacin da ya fito ya gansu suna ta faɗa wannan da kibbe wani dan dangin fir'auna yana neman ya ya halaka shi yace annabi Musa taimaka mu kaga nan taimako ne akan abin da zai iya to wannan ya halatta ka ɗauko abin da za ka ɗauka ya maka nauyi ka ce wani taimaka mun ɗora min shi ko taimaka ka sauke mu wannan duk al-istigasa ce bil makhluq fi ma yasbiru alayhi wa in istansarukum fi dini fa alaykum an-nasr iya taimakon ku a addini to ku taimaka musu akwai al-istigasa bil makhluq fi ma la yaqdiru alayhi al-makhluq akwai bambanci tsakanin bama la yaqdiru alayhi inna Allah da fi ma la zuru alaihi makhluq wato a cikin mutane kowa da abin da zai iya ka nemi mutum ya taimaka maka a cikin abin da ba zai iya ba wannan shirka ne mutum ne ya fada ruwa yana bindin-bindin zai mutu sai ga wani can a wajen ruwa sai ya dinga cewa wani agazamun agazamun shi kuma wanda yake ruwa din nan yake waje din nan bai iya ruwa ba haka ai ba zai iya agaza maka ba sai dai idan mutuwar kasko kuma za a yi sai ya kundin ba ya bi shi to kaga alal yastaghithu bil makhluq fi ma la yaqdiru alayhi hadha al makhluq bi ainihi amma fito mutum daga ruwa hadha la yaqdiru alayhi illa Allah ubangiji bai sanya makhluqi bai sanya makhluqi yana iya tsamo da wanda daga cikin ruwa ba ubangiji ya san ya sanya makhluqi wannan kudura din to amma yanzu da yake neman agaji da wannan mutum shi fa mutumin fa ba zai iya ba to wannan zamu ce shirka yake yi ko ba shirka yake yi ba ba shirka yake yi domin ta yi a zatansa sama mutumin nan ya fi kowa iya ruwa shi ne ma sarkin sarkin masuntan garin to amma kuma kuskure ya yi ba haka ba ne kuma dai wanda duk ya shiga cikin wani hali musamman irin wannan dole ne ya ga wani a waje zai nemi taimakonsa ba ba zai tsaya tunanin zai iya ko ba zai iya ba kuma zai yi tunanin watakila ko ba zai iya shigo ruwan ba ya turo masa wani itace ya kama saboda haka a dai wannan yanayi ba a kafirta ba a cewa mutum ya yi shirka amma mutum wato ɗansa baya da lafiya sai ya dinga kiran wani shehi shehi wani ka bashi lafiya ko ɗansa ya ɓace ya dinga roƙon shehi shehi ka damun da ɗana shehin nan ko ɗansa ne ya ɓace ba zai iya da shi ba bare ya da naka to kaga anan wani abu kake roƙonsa wanda babu mai iya yin sa sai Allah fa iza maritu fa huwa yashfi Allah shi ke bada lafiya ran da kake roƙon shehi ko waliyi ko wani annabi ya ba ɗanka lafiya kana yin shirka ne domin kana ɗaukan aikin Allah ne kana ba wannan shehi kana ba ma wannan annabi ko wannan salihu ko wani mala'ika to al istighasatu fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah wannan ita ce ake cewa shirka mutum ya nemi agaji da da wani cikin abin da ba wanda zai iya abin sai Allah mutum ya nemi agajin wani akan cewa ya azurta shi ba mai azurta wani sai Allah inna Allah huwa huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin babu mai bada arziki sai Allah qul man yarzuqukum min as-samawati wal ard waye yake ba ku arziki daga sama da ƙasa Allah ne kauraka ubangiji shine mai azurtawa wanda zai nemi azurki a wani ya azurta shi ba Allah ba to wannan shirka yake to dukkan wani wani du'a wanda yake kira ne ga wani makhluki cikin abin da wannan makhluki ba zai iya yin shi ba sai Allah to wannan shirka ce kuma za mu ga da dama daga cikin wannan al'umma ta fada cikin irin wannan shirka tare da cewa alkur'ani cike yake fal da hane zuwa da hane game da kiran wani wani ba Allah ba wa man ya mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin ubangiji ya ce akwai wanda ya kai bata ma'ana babu cewa da ta kai bacewar mutumin da zai rika kiran wanda ba zai iya ansa masa ba har zuwa tashin kiyama Allah ya ce malla dan ya nuna maka maganar da ake ba ta gumaka ake yi ba masu kiran wasu mutane ake magana man ba ce ba din ba ma man la yastajibu lahu kuma aka sanya gaya aka ce ila yawmin kiyama. saboda matattu ne suna cikin kabarin su yanzu kai kake kiransu ta yi ranar gobe kiyama in ka kira su su waiwayo su ganka amma yanzu ba abin da za su iya yi maka wahum an du'a'ihim ghafilun kiraye kirayen da kake ta yi din nan ma ba su san kana yi ba kai kadai kake kidan ka kake rawarka ba su san abin da kake ciki ba to waɗannan da kake kira ranar gobe kiyama fa za su zama su makiyanka ne fa domin kana daidaita su ga Allah ne in Ro'i za ku shirin nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin ranar da duk za a tara mutane to za su kasance su waɗannan da ake kira maƙiya ga su wanda suke kiransu kuma su ce mun kafirce wa ibadar da kuka yi mana ashe kaga ka kirawo wani ka ce ya agaza maka a cikin abin da ba mai iya yin shi sai Allah to kana bauta ma wannan din ne shi yasa ce wa kanu bi ibadatihim tare da cewa farkon ayar kira aka yi magana mimman yad'u sai kuma aka ce bi ibadatihim dan ya nuna maka cewa du'a du'a dinnan ibada ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a dinnan kiraye kiraye dinnan da neman taimako ibada ne haka nan Allah madaukakin sarki yana gaya mana wa minan nasi man ya'budu Allah ala har fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin yad'u min duni ma la yadhurruhu ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير وبنجي يتي daga cikin mutane akwai wanda yake bauta wa Allah akan gaba wato su yana daga can kan gaba bai shigo duka ba in aka samu alheri ya mai ko hannu a bashi da shi aka yi idan kuma wata fitina ya ga wani bala'i sai ya juya a guje dama a gefe yake akan akan boda yake shi bai shigo duka ba shi ne alahar ina sabahu khairun yutma'anna bih sai ya nutsu a ci da shi wa ina sabathu fitnatun inqalaba ala wajhi Allah ce khasira ad-dunya wal akhirah wannan ya hasara duniya da lahira wannan kuma shi ne hasara ita ce hasara bayyananniya shi yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu yana kiran abinda ba zai cutar da shi ba ba zai amfanar da shi ba yace zalika huwa dalalul ba'i wannan shine bata mai nisa wanda yayi wannan batan to yi bata mai nisa wanda yayi nisa ko ba ya jin kira yad'u laban darruhu aqrabu min nafsi yana kiran wanda cutar wasa ma ta fi kusa da amfanar wasa na bi'sal maula tir da abin da ya rika majibinci ubangida wala bi'sal ashir tir da abokin mu'amala haka nan Allah maɗaukakin sarki na cewa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على Wato wane ne ya fi zalunci? kamar mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko ya ƙaryata ayoyin Allah Allah ce to wannan abinda ubangiji ya rubuta na azaba yana samun rabansu yana samun su har sai lokacin da manzanninmu suka zo za su karɓi rayukansu a lokacin sai su ce da su aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗanda kuke kira kuna ganin kamar za su yi muku wani abu ina suke yanzu qalu anna a lokacin sai su yi itirafi su yi ikrari sai ai sun bace mu ba mu gansu ba ba mu ga inda suka nufa ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin a lokacin za su shaida su ce lalle ashe abin da suke yi kafirci suke yi Allah maɗaukacin sarki yana cewa innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin waɗanda kuke kira su ma fa bayi ne kamar ku su ma bayan Allah ne ku kirawo su su amsa muku in har gaskiya kuke faɗa qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Allah maɗaukakin sarki ya cika gaya musu ku bani labarin waɗannan da kuke kira kuke ta kiraye kirayensu ba Allah ba in Allah ya so da da wata cuta hal hunna kashifatu durrihi za su iya yaye wannan cutar ba za su iya ba bi rahma ko ya so da rahma za su iya riƙe rahamar da ubangiji ya so da ita ba za su iya ba to ka ce Allah ya isan mu gare shi masu dogaro suke dogara saboda haka ibada ko addu'a da dukkan nau'ukan su guda biyu addu'a du'a'ul mas'ala da du'a'ul ibada wanda ita ma du'a'ul mas'ala din du'a'ul ibada ce kamar yadda muka faɗa Allah yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin duba ubangiji ya nuna maka cewa roƙo da kake yi dinnan addu'a ibada ce yace ku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku lalle waɗanda suke girman kai gabarin yin gabarin bauta mu suke girman kai barin ibada ka sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna wulakantattu kan haka addu'a da muke yi ibada ce duk wanda zaka kirawo akan abin da ba zai iya yi maka shi ba sai Allah to kana bauta masa ne annabi sallallahu ta'ala alaihi Allah ya hana shi ya zama mai kiran wani ba Allah ba domin ba zai amfanar da shi ba ba zai cutar da shi ba qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani albayyinat ubangiji ka musu ni ubangiji ya hana ni an hana ni wato in bauta ma waɗanda kuke kira ba Allah ba lamma al albayyinatu min rabbi yayin da gaskiya ta zo min hujjoji suka zo min daga ubangiji na wa umirtu an uslima li rabbil alamin an umarce ni in miƙa wuya ga ubangijin halittu gaba daya to shi yasa muke wato aqidar sunna take karantarwa ko da yaushe akan cewa duk sanda zaka faɗi ka kira wani ba Allah ba akwai waɗanda an karantar da su in za su faɗi su kira wani ba Allah mutum zai faɗi sai kira wani shehi sai kira wani wali. ko ya kira wani wanda ake zatansa wali. wannan yana daga cikin shirka yana daga cikin abin da musulunci ya hana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi kansa ubangiji ya nuna mana cewa bai mallaki cutarwa da amfanarwa ba kulla amliku li nafsi naf'an wala barra ka gaya musu ban mallaka wa kaina amfanarwa ko cutarwa ba haka Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya gaba daya la amliku li nafsi naf'an wala darra a wannan sura mun karanta a baya qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ka gaya musu ban mallaka wa kaina wani cutarwa ba ko wata amfanarwa sai abinda Allah ya so ya same ni shi yake samu don haka ko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba a yadda ka kirawo ba lokacin da ka tafi za ka faɗi ballantana ka kirawo wani wanda yake ƙasa da shi bi marahil da tazara mai tsawo ba a yadda ka kirawo shi ba ba a yadda ka kira wani mala'ika ba Allah kaɗai za ka kirawo duk abin da ya same ka na cuta ka sani Allah maɗaukakin sarki shi ya sanya maka kuma shi ne zai yaye maka dukkan wani abu wanda aka gina shi a kan ainihin kiran wani Allah to musan cewa wannan abu shirka ce babba shirka ce wacce take fitar da mutum daga musulunci wacce take raba mutum da tauhidinsa ta raba shi da imaninsa ashe kaga ba ba a wofi ba malaman sunna suke cewa wasu kasidoji da ake karantawa mada'ihu da ake karantawa wanda suka kunshi kiran wani Allah ba daidai bane a ci gaba da karanta su ko karantar da su ballantana a ɗauki karanta su a matsayin ibada karanta su haka a matsayin kawai ana karanta waƙe shi kansa laifi ne ballantana a ɗauka wannan kusanci ne ga Allah za ka ga malamai da dama sun yi faɗakarwa akan kasidar kasidar albusiri alburda amin tazakkuri jinarin da salamin mazatta dam an jara min muklatin bidami wannan ƙasida ta alburda wacce wani mawaƙi da ake ce masa muhammad ibn sa'id albusiri ba malami bane watakila da dama wasu masu suna san ma waliyi ne ba ma malami ba ne mawaki ne a zamaninsa mawaki ne a zamaninsa yakan yi waƙoƙi irin na bambaɗawa ya waƙi ya ma wannan waƙa ya bashi kuɗi ya ma wancan waƙa wanda bai bashi ba ya yi masa zambo idan aka duba tarihinsa za a ga ainihin wannan a cikin fawatul wafayat fawatul na ibn shakir al-kutubi akwai wanda ya haƙaƙa diwaninsa wani malami da ake kira Muhammad Muhammad Sayyid Kailani ya rubu ya haƙaƙa diwaninsa tun wajen shekarar 1955 ya yi ya abin da rubuta shimfiɗaɗɗiyar muƙaddima akan tarihin shi wannan mutum da kuma wani littafi da ya rubuta alburda ko albusairi a jirasatul wanaqat wanda a ciki ya faɗi tarihinsa kamar yadda malaman tarihi suka zo da tarihinsa shi mai albuddan nan ba malami ba ne a asali abinda suka ce abinda ya sa ya rubuta alburda din wai ya kamu da cutar abin paralyze mai shanye bangaren jiki saboda haka ya samu wannan rashin lafiya ya yi addu'ar ya yi addu'ar ya yi addu'ar ya ce duk a banza ba an sa masa ba a yadda yake cikin littafin fawatul wafayat na ibnu shakir al-kutubi ya yayi addu'ar ba an sa masa ba to shine sai ya zauna sai ya rubuta wannan waka ita wannan alburda din da ya rubuta a mafarki sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wa manzon Allah sai manzon Allah ya cire gwadansa ita ce burda din ya cire gwadansa sai ya jefa masa yana tashi sai ya ga ya warke sai ya ganshi ya warke garas kuma bai cutar ba to shi kenan yana yawo bai ga kowa abin da ya faru ba sai wani sufi sai ya haɗu da shi sai ce da Allah ka bani waƙan nan da kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wani sufi ne yake gaya masa shi kuma bai gaya kowa ba sai sai ya ce ya aka yi san nayi wa manzon Allah ce a'a ba kai wa manzon Allah waƙa ba har ya ɗauki sai ya jefa maka da ya ji daɗin waƙan ma har ma ya ɗan ya dan abin nan ya ɗan rausaya to wai shi kenan daga nan sai labarin ya watsu sai aka dinga bi ana neman waƙar sai zama da duk wani wanda yake rashin lafiya wannan wakar zai karanta ko a rubuta masa ya sha kun ji daga inda bala'in ya faru ya taso har ya kai ma kowane baiti wasu sun ce yulakani ne na wani abu akwai baitin da yake maganin talauci akwai baitin da yake maganin makanta akwai baitin da yake maganin kowane baiti sai ta kai ana sa masa ana ana cewa lakani ne na wani abu aka samu malamai aka yi ta sharhin waƙar kowa ya zo ya ta bayaninta aka rubuta littafai da yawa akan waka hatta a al'azhar al'azhar nan ba da nisa ba jami'ul azhar duk ranar juma'a asabar da aljuma'a da alhamis da juma'a tare ɗalibai ake ana karanta musu alburda ana koyar da su alburda tare da cewa a cikin alburda din nan yana daga cikin abubuwan da akwai abubuwa daga kaji kasan wanda ya yi ba malami ba yadda ka san a cikin waƙoƙin shata da su dan anaci su dan ƙoro za ka yi ta jin wasu wani kwamɓale wanda a matsayinsu za su yi ta yin wannan saboda ba malamai bane to haka shi ma za ka yi ta ga wannan kwamɓale ɗin wanda daga baya malamai suke ta fito da su kamar irin baitin da yake cewa wa kaifa tad'u ila dunya darurata man laulahu lam yukhrij ad-dunya min al wato yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba dan shi ba da ba a yi duniya ba tare da cewa Allah ya yi mutum da aljan gaba ɗaya ya halicci duniyar gaba ɗaya don abauta masa don abauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya abudu. akwai kissa wacce take bata inganta ba wacce take bada labarin cewa Allah ya halicci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a lokacin da ya halicci annabi Adam annabi Adam ya shiga aka sashi aljanna ya ci wannan itaciya ba da izinin ubangiji ba ubangiji da ya zo sai annabi adam ya daga abin nan annabi adam ya nemi a gafarta masa ya ce don muhammadu ka gafarta masa, to wai shine sai allah ce aka kasan muhammadu ban halicce shi tare da cewa ban halicce shi ba ya ce ina eh, daga kaina na dubi ainihin dukkan al'arshinka sai na ga an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai na yadda cewa babu wanda za ka haɗa sunanka da shi sai wanda yake ya fi kowa daraja wani hadisin bai inganta ba hadisin abdurrahman ibn zaid ibn aslam ne wanda malamai sun ce hadisi ne maudu'i yana daga cikin hadisai marasa kyau da suke cikin littafin al-mustadrak na hakim sauraka babu babu babu wannan sannan da da wani baiti a ciki da yake cewa laula sabat laula sabat qadra qadruhu ayatuhu izama ahyasmuhu hina yud'a daris ar-ramadi wai da a ce ayoyi manya-manya da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizozi manya-manya da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce sun yi daidai sun dace da sa to da idan ka kira sunan annabi sai kashin da ya dade da mutuwa ya diddige sai ya tashi kaga abin da yake cewa mu'jizozin da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi daidai da sa ba su yi daidai da darajarsa ba daga cikin mu'jizozin da Allah ya bawa annabi akwai alqur'ani alqur'ani maganar Allah ce daga ka ce alqur'ani bai yi daidai da martabar manzon Allah ba kaga anan me kake wace irin magana ce wannan wannan magana ta yi muni kwarai da gaske malami ba zai faɗi wannan ba akwai inda yake cewa aqsamtu bil qamar al munshaq inna lahu min qalbihi nisbatan mabrurat al qasam wai ya rantsi da wata ana rantsewa bi ghairi llahi annabi yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka shi kuma yana cewa ya rantsi ya rantse da wata kaga malami ba zai yi wannan ba ba yadda za a yi malami ya ce ya rantse da wata da wani mahaluki akwai inda yake cewa fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati muhammadan fa huwa awfal khalqi bi awfal khalqi aw awfal khalqi lizimani yake cewa wai yana da wani alkawari a gurin Allah akwai wata yarjejeniya tsakaninsa da Allah zamantowarsa shi sunansa Muhammadu wato wannan kadai ubangiji zai zai zai zai tsere da shi saboda sunan sunansa Muhammadu yarjejeniya ne tsakaninsa da Allah mutum mutumin banza nawa ne sunan shi Muhammadu suna nan tili duk sai su ce suna da yarjejeniya a gurin Allah kawai dan kawai kun yi tarayya da Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin suna sai dai ku yi tarayya da shi cikin da'a ga Allah lokacin ne kake da zimma amma idan ba tarayya kuka yi da shi cikin da'a ga Allah ba baka da zimma haka nan akwai inda yake cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi ka inda hudusul hadith al-amal ya mafi girman halitta ba ni da wani wanda zan fake a gurin sa in ba kai ba lokacin da wani bala'i ya auku mai gamewa gama gari gaba daya ko kai ne za yi min mafaka Allah yana cewa qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada Allah ya ga wa annabi sai ce ka ga musu babu wani wanda zai fake ni daga Allah kuma ba zan samu wata mafaka ba in ba gurin Allah ba Allahumma la man ja wa la man ja. minka illa ilayk wannan ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu mu rika yi a sallah amma shi yana cewa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake neman mafaka kamar baitin da yake cewa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam yana daga cikin kyautarka duniya da kishiyarta ma'ana duniya da lahira duk kyauta ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da cewa Allah yana cewa inna lana lil akhirati wal ula duniya da lahira na ubangiji ne shi ya halicce su halitta ce ta ubangiji shi ya so yayi wa bayan bayansa ihsani da wannan kyauta ya azarta su da wannan ya halicce su kuma ya umarce su da su bauta masa to duk wanda yana daga cikin guluwi yana daga cikin zurfafawa da wuce gona da iri da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hana yana daga cikin kiran wani Allah wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa kada yayi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta in har kai haka fa innaka idan min az-zalimin lalle ka sani kana cikin azzalimai azzalimai anan ana nufin masu shirka domin Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma Allah madaukakin sarki ya raba mu da shirka Allah madaukakin sarki ya mana katanga tsakamu ya mana katangar karfe tsakaninmu da ita Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah nuna mana kuskure mu ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi